kasance masa wata katanga mai ba shi kariya sannan na biyu akwai saidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu iliminsa da matsayinsa a wajen mutane na jahiliya wanda ya ba shi kariya da sanin tarihi da sanin ansabul arab ya ba shi kariya ba a cutar da saidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba amma ammar dan yasir da babansa yasir da mahaifiyarsa sumayya da bilalu da eh, suhaib ibn sinan ar-rumi da sauran sahabbai waɗanda ba su da Ƙabila mai ƙarfi dangantaka su ba su da ƙarfi a cikin garin maka sannan ba masu dukiya ba ne su sannan ba su da wasu dangi da za su ba su kariya to waɗannan sun sha azaba to ammar na cikin su fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bihi sai sagiduna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai wuce ta gaban ammar dan yasir fa yumirru yadahu ala ra'sihi fa yumirru yadahu ala ra'sihi sai yazo sai ya taba gashi ya taba kansa ya sa hannunsa ya gudanar da hannunsa akan sayyiduna ammar dan yasir wa yaqulu sai ya ce ya naru kuni bardan wa salaman على عمار كما كنت على إبراهيم تقتلك الفئة الباغية من زال الله سبحانه sai yazo ya shafa ya shafa kan sayyidina amma sai ya ce masa sai ya ce ya na kuni bardan wa salaman ala ammari ya ke wuta kuni bardan ki kasance sanyi sanyin nan wa salaman da aminci domin sanyi shi kanshi in aka bashi cutar da mutum zai yi ai shauki na cewa faman ittaqahu faqad ittaqa nisfa al ko nisfa ad shi idan in ka tsara kanka daga sanyi to wai ka ka tsara kanka daga rabin ciwo faman ittaqahu faqad ittaqa nisfa ad duk wanda ya tsayar da kansa daga sanyi bai bari sanyi ya kama shi ba to faqad ittaqa nisfa ad to hakika ya tsara kansa daga rabin ciwo to sai ya ce kuni bardan sai ya ce wa salaman da aminci ala ammarin akan sayyidina ammar kama kunti ala ibrahim kamar yadda ke wuta kika kasance sanyi kuma aminci ga ibrahim alaihi salam ai Allah ne ya faɗa ko ce ya na kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa radu bihi kaidan faja'alnahum al aksari. تقتلك الفئة الباغية الفئة الباغية ko jama'a ta tawaye jama'a ‘yan tawaye taqtuluka su za su kashe ka shi yasa sahabbai lokacin da ake yaƙin da aka kashe sayyidina ammar radiyallahu ta'ala anhum sai suka riƙa bi sai su ina ammar yake duk inda ammar yake sai su kasance tare da shi kuma manzon sama ba a nan kawai yayi magana ba ko da wannan riwaya ta ibnu sa'ad a cikin tabaqat nasa na da matsala to manzo Allah sama ya faɗi haka a lokacin da ake gina masallacin sa manzo Allah sallama ana gina masallacin sa sahabbai suna bada rajabi Allahumma la khaira illa khairul akhirah manzo sama yace faghfir lil ansari wal mu'azira nahnu alladhina bay'u muhammada la in qa'adna war rasulu ya'malu da za ka min al'amalul muzallalu to kowa na ɗaukan tubali ɗaya bulo ɗaya amma sai na na ɗaukar biyu manzo Allah ta sama ya gamu da shi yace rahimallahu ammaran taqtuluhu alfi'atu albaghiya taqtuluhu alfi'atu albaghiya jama'a yan tawaye waɗanda suka yi albaghyu su za su kashe ammar saboda qatalahu ahlus sham mutanen sham su suka kashe sayyidina ammar dan yasir kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala وعن أبي أبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنك ودق أبو أبيدة شيني محمد بن عمار بن ياسر واتو بن سيدنا عمار يمن رواية قال يشي أخذ المشركون عمارا مشركي سن كام سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما falam yatrukuhu basu kyale shi ba hatta nala min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu an ce nala minhu ya ci mutuncin sa wani zubin akan ce nala min irbihi sai a fito da mutuncin a ce nala min irbihi ya ci mutuncin ya taba mutuncinsa sa kenan amma idan an ce radda an irbihi to ya tsare masa mutuncin sa kenan man radda an irbi akhihi radda Allahu an wajhihi an-nara yawm wanda ya tsara mutuncin dan uwansa bai ci ba to shi ma Allah zai tsara fuskarsa daga wuta ranar lahira to nala min ta sallallahu har sai da ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara alihatahum bi khairi suka ki kyale shi suka ce har sai ya yabi gumakansu ya sa ma gumakansu albarka ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam falamma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma wara'aka manzo Allah sallallahu lokacin da sayyidina Ammar ya zo wajen sa sai manzo sallallahu ya ci masa ma wara'aka me ka baro a bayanka me ka baro a bayanka qala sharrun ya rasulullah yace wallahi ya manzon Allah sharri na baro a baya bayana wallahi ma turiktu hatta niltu minka ba su kyale ni ba har sai da na ci mutuncinka wa zakartu alihatahum bi khairin kuma na ambaci gumakansu da alkhairi na yabe su kala kaifa tajidu qalbaka lokacin da kake yin wannan ya zuciyarka take aka tambaye shi al'umuru bi maqasidiha innama al'amalu bin niyyat shi ya kaji zuciyarka qala mutma'innan bil iman amma nan ya ce mutma'innan bil iman eh ya ce mutma'innan bil iman kamar misali a ce yayi hikaya ce ta aya tunda nan cewa kaifa tajidu qalbaka wajadtu qalbi mutma'innan bil iman lafazun wajada fi'ilun wajada yana cin al-af'al allati tansibu maf'ulaini tansibu maf'ulaini wajadtuhu mu'minan wajadtuhu sadiqan وجدته مطمئن البال هو المفعول الأول مطمئنا المفعول الثاني تقاقى يا كما قال مطمئنا بالإيمان أي وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان زوجياتا ناسا ميتا a matsayin cike take tana natsa da imaninta abinda na faɗi kawai a baki na faɗi amma Allah bai kai zuciya ba kuma dama aya haka ta faɗa a cikin suratul nahl wanda kamar yadda zamu gani mafi yawancin malaman tafsiri salafan wa khalafan sun tafi akan cewa wannan ayar ta suratul nahli ta sauka ne a haƙƙin sayyiduna ammaru dan yasir radiyallahu ta'ala anhuma to sai ce qala mutma'innun bil iman ko ka ce huwa kenan ai huwa mutma'innun bil iman zuciyata wallahi cike take da imani ana tsatake da imani ba abin da ya taba zuciyata na dai faɗi a baki saboda me saboda in kubuta daga sharrinsu qala fa in adu fa'ud manzon sa ce in suka sake kama kama yanzu ka sake yin irin yadda kai ba komai ba komai an baka license an baka license kaga to wannan shine abin da sahabbai tabi'ai ba abin nan malamai lokacin da aka yi fitnatu khalqil qur'an Al'imamu imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala ya yadda yace ana imamun muqtada bihi yace ni shugaba ne ana koyi da ni so daga ba zan bude kofa in je in aikata in zo in ce ina eh, yadda alqur'ani halittar Allah bane in bar tarihi a so ya riƙe ya resistance ya tsaya tsayin daka So, kuma malamai na zamaninsa su kuma sai suka yi irin na amma radiyallahu ta'ala an so daga shi yasa malamai suke cewa akwai fuska biyu lokacin da mutum ya tsinci kansa a wani yanayi da sai ya aikata wani abin da ya kasance ya saba ma Allah to sai ya kalli maslaha ya kalli mafsada maslahan nan da kansa da kuma al'umma in ya ga maslahar ita ce ya bi waɗannan da suka saba suka suka matsa masa sai ya yi zagi musulunci ko ya ci mutuncin manzo alisun ko ya aikata wani aiki na kafirci to ya aikata amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman shi kenan saboda ne li yaslima min sharrihim saboda ya kubuta daga sharrinsu ko kuma ya ɗauki mazhabi na biyu shine mazhabin ya tsaya ya rike ko da an kashe shi shi ke dukkan wanda mutum ya aiki da shi yana da magabata a sahabbai an samu waɗanda ba su yadda su irin wannan ba kuma musulunci bai ga laifinsu ba manzo sama kuma ya tabbatar da abin da suka yi daidai ne to haka shi ma amma dan ya ci radiyallahu ta'ala anhuma abin da ya aikata shi ma daidai ne amma abin da ake nema shine wa qalbuhu mutma'innun bil iman shi yasa al-imam Izzuddin ibn Abdussalam rahimahullah a cikin littafinsa qawaidul islam fi masalihi qawaidul ahkam fi masalihi al ya kawo mas'alar cewa mutumin da ya tsinci kansa a ƙarƙashin gwamnati ta kafirci sai shugaban ƙasar ya ɗauko shi ya ce masa to gashi ma an bashi minista ko an bashi wani mukami ko wata kwamishin ya riƙe ta ya ce ya ansa shi maslaha ita ce ya karɓa ma damar yana ganin zai iya tsare ma al'umma wani abu wanda idan da bai je ba to cutar wadda za a musu tafi to ya je can a yi hukunci da constitution din a ita constitution shi kuma yana da manufarsa ma damar ma damar yuqallilul mafsada matukar zai iya rage wata banna ko kuma ba taqlilul masada ba yujidu maslahatan li ikhwanihi almuslimin zai iya tsara wata ya samar da wata maslaha ga yan uwansa musulmai ko kuma ya tsare musu wata maslaha wadda idan ba shi a wajen a matsayin wakili to musulmai za su shiga cikin bala'i to al-imam izrin ya kana sannan shekul islam ibnu taymiya shima ya tafi akan wannan kuma dukkanin suna kafa hujja da irin waɗannan atar ɗin na sahabban annabi sallallahu alaihi kamar irin su Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma wannan bai fa'ida ce fiqhiyya wa an qatada an kabo daga qatada ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace illa man ukriha nazalat fi ammar da Allah ta'ala yace man kafara billahi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم to wannan ayar sayyiduna al-imamu qatada rahimahullahu ta'ala yace nazalat fi ammari ta sauka ne a hakkin ammar dan yasir radiyallahu ta'ala anhuma a kansa aka saukar da wannan ayar aya ce da cikin sura madaniyya makiyya domin suratun nahl sura ce makiyya in mutum ya kalli uh, a maksudin abin da take bayani akai zai ga yana daga cin al makiyya amma wasu ayoyinta kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar ba ba'adu hamadiniya domin ba ta ɗaya daga cikin suwurin da suka sauka a dunkule akwai suwurin da suka sauka a dunkule duk da cewa su ma zai wuya ka sami ittifaki na malaman tafsiri surar da ake tsammanin an sokar da su a dunkule su ne kisar kisar kisar mufassali ƙanana ƙananan surori na ƙasan ƙur'ani su ne ake tsammanin sun sauka a dunkule eh, kuma su ma wasu sai da aka ce to ta kararar ha kamar ta ne malamai sun ce sun sauka a dunkule amma kuma ta kararar nuzuluhuma ba su ɗaya aka saukar da su ba domin ka ɗauka cewa ta ne an saukar da su ne a lokaci ɗaya kawai ba su ɗaya aka taɓa saukar da su to hadisin sihirin manzon Allah sallama wanda sihirin manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya faru ne a kusan karshe karshen rayuwarsa to kuma malamai mafi yawanci suna sa su a cikin as suwarul makkiyya sura ce ta maka to ala ayati halin dai wannan ayar eh, ta sauka ne bayan abin da ya faru ga sayyidina Ammar dan Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ko kuma ya kasance tana ɗaya daga cikin mata karara nuzuluhu abinda ba so ɗaya aka saukar da ita ba an saukar da ita aka sake saukar da ita wa marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ali ammar manzo Allah ta sama ya taba wucewa yaga ana azabtar da yan gidansu ammar wato babansa yasir da kuma mahaifiyarsa sumayya wa hum yu'azzabuna ana musu azaba sai فقال Abu سيتي أبشروا ala عمار فإن موعدكم الجنة شن كوي بشارة بشارة تبت أغريكو ياكو أنجدن أمار للي القوغنكو سكانكو دا الله شيني على الجنة الجنة أقوي رواية تزودا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وعمار من آل ياسر وهو من المؤذبين كما هنا تشوفون ان ده اكي عذاب ترواه saboda haka ammar radiyallahu ta'ala anhu تحمل الأذى في سبيل الله فكهه an طارق ابن شهاب فكه cikin abin da ake son mutum musulmi ya zama yana da shi akwai fikihu domin man yuri lillahu bihi khairan yufaqih fi din hadisin sayyidina muawiya da imam al-bukhari ya goyito shi a cikin kitabul ilmi man yuri lillahu bihi khairan yufaqih fi din al-imam ibn hajar a cikin fathul bari yace مفهوم المخالفة من لم يريد الله به خيرا تو لا يفقهه في الدين إن ألا بايع نفن كذا الخير تو بذاك فهمت الديني با تو تكين أبند أكي سبحان تمزا جي مقبع تادشي أقوي الفقه في الدين فهمت الدين يسا متن واجبيني رك الدعاء اللهم فقهنا في دينك سودة فهمت فقهه ita ce hanyar take tsiratar da mutum daga fitilu an kamo daga tsarin dan shihab ya ce inna ahlal basarati ghazaw nahawanda mutanen basara sun yi yakin nahawanda a zamanin sayyidina umar a zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu aka bude wannan garin kada ya ka mana iskali akwai ma'arakatu nahawanda da aka yi a zamanin sayyidina ali na khawarijawa ba shi ake nufi ba anan ana nufin fathun balad din buɗe garin buɗe garin da aka yi ba wai yakin da aka yi wannan da aka yaki khawarijawa ba ma'arakatu na wanda a zamanin sayyidina uh, ali radiyallahu ta'ala an fa amaddahum ahlul kufati mutanen kufa sai suka karfafe su wa alaihim ammarun na ammar kuma shine shugaban rindinar da ta taho daga kufa domin a haɗu a yaƙi mutanen nahawanda domin a musuluntar da garin ya zama cikin alfutuhatul islamiyya ya zama cikin cin nasara da musulmai suka yi kuma a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fa zafaru sai suka samu rabo suka samu rabo mai yawa aka ci nasara fa arada ahlul basrati an yaqsimu li ahli al-kufati shay'an shikenan sai mutanen basra wanda su ne asalin sojoji sai suka yi nufin su raba wani abu su ba mutanen kufa Allah ahlul kufati alla yaqsimu li ahlil kufati shay'an sai suka yi nufin su ƙiba wasu daga cikin su ƙiba mutanen kufa wani abu qala rajulun tamimiyun sai wani daga cikin banu tamim sai ya ce ayyuhal ajida'u ya kalli sayyidina amma dan yasir ya ce masa kai mai guntulallen kunne al'ajda ko guntula kunne ko guntula hanci shine aljada'u eh in aka ce mutum almajduwa ko al'ajda shine wanda ko dai yana da guntulallen kunne ko guntulallen hanci laraba suna cewa an fuka min kawai in kana ajda'a hancin ka dai naka ne ko da guntulalle ne eh, shine shine shine shine shine bahaushe yake cewa menene abin nan wai guntun ga tarinka ya fi sari ka bani hancin ka na ka yi ko da dai yadda ko da guntulalle ne to shi za ka shi za ka shaƙi numfashi da shi ko ce turidu an ka na fi ghana'imina kana son ka kai musharaka da mu kai tarayya da mu a cikin ganiman mu ne fa qala amma khairu udnayya sababta mafi alkhairin kunnuwana cikin kunnuwana guda biyu sune ka zaga kunnan nan na kake ce ma al'ajda kake zagin kunne na fa inna ha usibat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai a yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsalar ta samu aka guntule mun kunne so da ba akan hanyar banza bane فكتب في ذلك إلى عمر سيربو تام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة سيدنا عمر يربو تقائدة يا أيكا yace aje a ta zama ka'ida a musulunci innal ghanimata liman shahida alwaqa'ata sawa'un qatala aw lam yuqatil ko da shi aka yaƙi ko ba da shi aka yaƙi ba inda yana cikin sojojin da aka tafi tare da su kuma ya je filin ba kuma tsoro ya ji ba amma ba a sa shi aiki ba ne ba a ba shi aiki ba da ka'idar sojoji sai an baka aiki sannan kake yi to wannan babi ne da al-Imam al-Baghawi ya yi sa a cikin shahu sunna yace babun al-ghanimatu liman shahida al babi da zai yi bayani akan cewa ganima na tabbata ga dukkan wanda ya halarci yaƙi shahida hadara faman shahida minkum shahara falyasumhu ay faman hadara shahida ay hadara ya halarta qatala aw lam yuqatil ko ya yaƙi ko bai yaƙi ba in ka ce in ka ce ba za a ba wasu ba akwai waɗanda su aikin su su riƙa shayar da ruwa akwai al akwai al-mumarridun allazina yu'alijuna al-jarha to diya za a yi da su akwai ahlus siqaya masu shayar da mutane ruwa kai a tsari ma ba laifi har a samu abin nan addu'atu su aikin su kai su koma gefe su ta addu'a Allah ka sa musulmai su ci nasara Allah ka sa musulmai su ci nasara din ana bukatar su a rundunar yaki ana da bukatar su to sai ka ce ba za a ba su ganima ba za a ba su ganima to mahallin shahid dai yadda sayyidina ammar dan yasir radiyallahu ta'ala anhu ya iya taho da fiqhu yadda ya danganta cewa khairu uznayya sababta saboda me saboda ai kunnan nasa a yakin musulunci aka cire man so daga huwa khairu uznayya eh ma min maqlumin illa wa yaji'u yawm al-qiyamati wa kalbuhu yadma ko الريح rihu اللون لون الدم وريه ريه المسك so da kan khairu shi kenan sannan na biyar da ya iya istinbati har ya iya aika masa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ba akan cewa yana son ganima ba ta sanadiyar sa aka samar da ka'ida innal ghanimata liman shahida alwaqa'ata eh, wanda ya halarci yaki shi ake ba ganima so da ka ko ya kasance cikin waɗanda suka yi gumurzu ko ba su yi ba to yana ɗaya daga cikin waɗanda za a ba su ganima a shi ni wannan a ce bi ƙalamin ajida'a ana wannan ba fi sabo fil ne ba a feke ba ne a shi ko shi na bismillah